الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أولانا من النعم وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا مسلمين yau ba mu tana magana akan nau'o'in jihadi ba ce ta 66 a cikin wannan masallaci na abi hurarata radiyallahu anhu idan ana batun nau'o'in jihadi wannan zaɓe da muka tasan ma yana daga cikin nau'i na jihadi da za a yi jihadi domin ƙarfafa musulmi da kuma musulunci da kuma ƙoƙarin ruguza kahirci da kuma kahirai to bayan Allah mu sani daga cikin sunnonin Allah mai girma da ɗaukaka da kuma hikimarsa ya san ya wajabta wa musulmi jihadi sannan ya sanya jihadi in ya zamo farilla kifaya idan wasu suka fita jihadi sun yi samma waɗanda ba su fita jihadi ba amma akwai wasu wurare guda hudu wasu lokuta guda hudu wannan jihadi ya zama farko aini kan kowane musulmi da maza da mata yara ƙanana da manya da tsohi da matasa da masu lahiya da marasa lahiya ma duk gwargwadon yadda kowa ke iyawa na gudunmuwan da zai bayar wurin wannan jihadi waɗannan wurare guda hudu shi na nabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ambata mana wuri guda yace wa idza stumtartum fanfiru idan sarkin musulmi ya rubuta sunan ka cewa wani fi taurin yaki to ya zama farzu aini akan sa taurin yaki wuri na ɗaya kenan saboda haka duk wanda za a rubuta sunansa to bai da uzurin da zai bayar sai idan akwai wani uzurin da ya fi wannan uzurin kamar yadda aka rubuta wani cikin jihad ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam an rubuta ni cikin masu fita yaki amma ga mata ta za ta kuma aikin hajji ya ce to dakatar da aikin hajji ka bita ku je ku yi aikin hajji tare ka dakatar da jihadi domin aikin farilla za ta yi sannan kuma Allah ya hana mace ta je ta yi aikin hajji fati sai suna tare da zuma haraminta shari'a ta hana ta sahiya kace sai tare da zuma harami saboda haka an shirka kai cikin masu zuwa yaki ka je ka raka matanka ku yi aikin hajji a wuri na ɗaya kenan sa'an na wuri na biyu a lokacin da makiya za su lullube ƙasar musulmi su yi musu ƙawanya su a tsakiya ba su da daman shiga wani bai da damar shigowa to a wannan lokaci ya zama farko aini a kan kowane musulmi a tashi ya jihadi bawa ba zai nemi izinin shugabansa ba mata ba za ta neni izinin mijinta ba yaron gida ba zai nemi izinin kusan gidansa ba sannan tsoho gwargwadon in shawara zai bayar ya bayar ya zan farbu aini ya bada wannan shawara in bai iya tashi mara lahiya in bai iya tashi in akwai dibarar da zai bada wata shawara ya zama farbu aini akan shi bada wannan shawara a wannan lokacin domin babu yadda za a yi wannan yaƙi ne na kariyar kai yaƙi ne na neman ije wani bala'i wanda ya faɗo wa musulmi to halin da muke a cikin najeriya kenan a wannan lokaci da muke dangane da wannan zaɓe da muka tasan ba ba wai ƙawanya tahirai suka yi mana ba suna nan cikin garuruwanmu suna nan cikin gidajenmu suna nan cikin ɗakunanmu idan mun sani ma ko ba mu sani ba in mun ɗauka haka nan ko ba mu ɗauka haka nan ba kuma yaƙanmu suke yi a cikin garuruwan cikin gidajen cikin ɗakunanmu duk lokacin da muka buɗe talabijin sai mu yi ta gani na farfaganda da suke yaɗawa wasu manufofinsu da suke subul da baka su faɗi ba tare da an tambaye su ba Allah ya bayyana da wasu daga cikin asiransu daga wannan ɗin Allah ce wa ma su dohun akbar abinda zuga ta zuka ɓoye na miyagun manufofi game da musulmi to akbar wannan shine mafi girma bisa ga irin yan asirai yan kaɗan da kuke ji kusan cewa waɗannan kahirai ake tanadi suke mana tanadi na gaske abin abinda zuka su suka ɓoye su yi saboda haka wannan lokaci farko aini ne da yake an riga an gama an san ƙuri'a farko aini ne ga duk wani musulmi yanzu ya an cikin ƙuri'a zai abin nan da zaɓe wanda ya anshi kuma ya zama fargo aini a kansa ya je ya zaɓi mace kai namiji wajibi ne ta nemi izininka amma kuma baka da dama hana ta haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana ba matan ku bayan Allah zuwa masallacin Allah domin sallah Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu matar Atika sai ta zo ta ce wani ina so zuwa masallaci don wani ne ta nemi ta nemi izinin sa ta cewa la tamna'u kenan su din an ce zo su nemi izini kenan su matan idan suka nema kuma kada ku hana su Umar ibn Khattab sai ya shiru sai cewa tahi sai cewa kace tahi sai da ce to tahi a bai sai in ka bude baki ka hana ni shi ko bai hana ta don umurni da manzo sallallahu alaihi wasallam ya baya saboda haka idan matarka ta nemi izini wane zani je wurin jefa ƙuri'a ba ka da dama hana ta idan kana wa Allah da manzo su sallallahu alaihi wasallam al'a don irin wannan hali da muke ciki a wannan kasa da muke ciki ba ka da dama hana yaronka har ya neme ka izini sannan bawa zai tsayawa ce shugaba za ni yi kaza neme shi izini in ya neme shi izini ma bai da dama hana shi saboda wannan hali da muke ciki waɗanda ba su da lafiya kuma ga su da kati sun yanka idan ba su yanzu su jefa a karba ta a jefa musu ko kuma yana iyawa suna da keken da suke tafiya a shiga cikin keken na aje a jefa ƙuri'a ya zama farbu aini da duk yadda mutum zai yi don kare addinin musulunci domin kare martaban musulunci domin kare al'umman musulmi domin kare rayukan musulmi da dukiyoyinsu da kuma ma kare ma abin da ma babu iya siffantawa ba mu sani ba balle mu faɗi sai in lokaci ya yi tukunna da za mu ce kai ba inda musulmi ne da wannan abu bai faru ba mun ga abin da ke faru ya faru a jos kuma yana cikin faruwa kuma ba a da niyyar jarawa ba a da niyyar ɗauka wani mataki inda ya kasance gwamnan musulmi ne ko ya faru ne sai dai faru kaɗan kuma da sai an ɗauki mataki da saboda ta wannan wuri na biyu kenan idan makiya suka wado ƙasar musulmi babu yadda za a yi dole su kare kanun a wannan lokaci yaƙi ya zama fardu ainin a kan kowane musulmi gaba ɗaya sannan wuri na uku idan aka zo aka shiga sahu da sahun kahirai ga sahun musulmi to lokacin musulmi babu dama ya ce kai ni kan bar ko koma gida ai waɗanda da an nasu ishe ni lokacin yaƙi ya zama farzu ayin akan kowane musulmi saboda ka tattaje cikin layin ƙuri'a ka ce kai ni ta yi ta tsayi na dai jira har na gaji layin ga ko tafiya ma bai yi wajibi ne ka tsaya don ka san menene ya kawo ka saboda menene wa ka zai ka ƙuri'a mutum ya ɗauki wannan wahalar da za a yi na yini guda domin ya ƙoƙari ya kare martabar su shi don kansa martaba addininsa da kuma mutuncinsa sannan wani na hudu idan ya kasance ana da bukata da musulmi wata dabara ce ake son yi domin cin yaki babu wanda ya san wannan dabara sai wane ya zama farba aini a kansa ya zo ya tsaya ya nuna mutane wannan dabara har a nasara da dabarori kowa na iya tunani a mazaɓarsu yaya wata dibara za mu yi don yaƙi ma abuci dibara ne yaya za mu ci nasara a wannan rumfata mu duk wani wanda ke da shawara ya zama kurbu ainihin ya bada wannan shawarar don a haɗa shawarwari a san inda za a ƙullo wa nasara sannan bayan an shawarwari an gama sai za a zamta fata wakar Allah idan aka yanke shawara sai a dogara ga Allah abu duk hanyoyin da aka iya in ba haka ba Allah ya yi niyyar taimakonku amma kuma shi in lahayen yansurku idan kuka taimaki addini Allah so zai taimake ku saboda haka ba zaune za ku ce Allah zai taimake mu shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya tafi ta yaki yana ta da kahirai sannan ne Allah ya taimake shi ba kwance ya cikin Madina kawai shi kenan ba da aka ce ga mayaka sun zagaye madina don ta azab ba kwance ya gida cewa ya Allah ya isan muna ba a'a sai da ya hita ya daura ɗamarar yaƙi aka je aka gina ganuwa yunwa ta kai wa mutane ko ina kunna daga baya wa kafa Allahu muminin al-qital Allah aiko iska da mala'iku suka wace rundunar yaƙi saboda me saboda kokari da himman da musulmi suka yi na abinda suke iya wannan lokacin mu ma idan muka yi abin da muke iyawa to abin da mu sani ba wasu dabaru na makirji da mu sani ba da kuma wasu maguɗi da za a iya shiryawa to duk gaba ɗaya sai Allah ya wace kuma sai Allah tona mana asirin irin maguɗin da ake so a shirya sai mu gane mu yi magani amma idan muka yi kwancen mu cewa to ko dai mu je ƙuri'a za ko kan mu je a dai dama wanda zai ci ai kamin ma a gama ƙuri'a ya so da gasu sai wanda zai ci saboda kamin amfanin jefa ƙuri'an mu sai idan muka ce haka nan ya zama kamar mai Allah ba mu wannan labarin cikin suratul eh, Ali Imran ah, Allah madaukin sarki ce inna ma zalika shaytanu yukhawwifu awliya'ahu wannan shaytan ne da cikin kafirai ke zuwa shiga cikin musulmi ya ta ba su irin waɗannan shawarwarin. cewa ku wahalan banza kuke yi ai da ku jefa ƙuri'a da ka ku jefa ƙuri'a ko ni an riga an gama ai in ka ce yau za a jefa ƙuri'a tun ji an riga an gama an san wanda zai ci an rubuta mai adadin ƙuri'un da zai ci ba an san ko kowace jiha waɗanda suka yanka abin nan waɗanda ada ƙuri'a ba to wahalar ni za ku yi ai ma ku hutar da kanku kawai to a'a ba za mu ji wannan ba sai dai za mu yi ta fagen fama ji yanda Allah ya yi to ya san cewa lalle mun ba da iyaka abin da muke ibarwa na gwargwadon iko mu yayan wa musulmi Allah madaukakin sarki ya nuna mana hanyoyin da ake bi domin yaki waɗanda hanyoyi ne Allah madaukakin sarki yana ce mana in zuru khifafan wa thiqala ku hita khifafan wa thiqalan kamar yadda yake malamai abin nan um, uh, ma'anoni har goma sha ɗaya suka bayar ga wannan wato cikin nishaɗi sha'i kuna da ƙwazon lalle kuna da tabbaci ko kuna uh, zato mai ƙwari cewa lalle mu za mu ci wannan zaɓen da za a yi ku hita wurin kaɗa ƙuri'a in ma ba ku da ma wannan tunanin ma ku hita ma dai wurin kaɗa ƙuri'a kan ku ce a'a a tun da mun riga mun kare shi kenan a bi wannan wannan na ɗaya daga cikin ma'anonin da malamai suka bar haifafan masu nishaɗi masu kuzari ko kuma mara nishaɗi marasa kuzari kuna ganin cewa aikin banza za mu yi mun san da faran mu za a yi cutar mu za a yi amma duk da haka dai a je a yi to saboda haka sannan Allah mai girma ɗaukaka sai muna ya yi wallazi na amanu ku zo hizrakum ya ku waɗanda suka imani ku saunan ku saboda haka ku yi hattara su abin da za ku tattauna tsakaninku na asiri ku rufa ka ku je ku ta burarawa a ƙarshe sai a buka dogon ku buku sani ba sanfiru su batin awin suru jami'a Allah ce wa inna minkum lamai rayu batu an ku sani akwai minahikai cikin ku duk abin da za a yi naki suke yi suna ce a zo mitin zai ce ciki na lalle ina jin ciki na na motsi ban iya dai zuwa mitin din na a dai a yi karatun da ba ni ɗaya man zuwa abin aka yi ba a yi birifin da baya munafiki ne shi ne Allah ke ce akwai laman laibatu anna waɗanda ke naki suna sha da baya Wai na sabat ku musiba idan musiba ta same ku kuka je kuka yi faɗa ƙuri aka tashe ku ire-iren su mi za su ce kada an amal alai izlama kun mahum shahida ai Allah ya mini babban ni'ima da ban je na kada kuka tare da su ba har yanzu mu muka ci waɗanda muka goyon baya su suka ci shugaban da muke goyon baya shi ya ce alhamdulillah abinda za su ce kenan wala na saba kun idan wata falala ta same ku kai nasara fa la yaqulan laka allam kun bainakum wa bainahu mawaddatu ya laita ne kuntu ma'ahu ce ce amma dai na sani ai na hito baro baro na nuna cewa ina tare da su wani ka ce can da addini bai hada ku ba ka ce soyayya ba ta hada ku ba ta ce abu ta ba ta ku ba ya guje muku to yau gashi Allah ba ku nasara da ba a zaton ku yi nasarar to Allah ba ku nasarar sai irin waɗannan sai su koma suna cizo hannu kuma ta zo suna daddofa da don Allah dai a yashe muna dai lalle mun gane da cewa dai mun kuskure ba mu yi daidai ba saboda haka a muna to irin waɗannan ku sani suna tare da ku saboda haka Allah ke ku sani tun farko saboda ku bar dogara gare su sannan Allah ce wa mushriki mushrikina kafatan kama kuma kafa duk gaba ɗaya musulmi ku dunkule wuri guda ku yaƙe tahirai, kama yadda kahirai ke dunkulewa wuri guda su yaƙe ku to ina kai da zaka sulale daga cikin musulmi ka koma kana goyon bayan kahiri, ka dunkule cikin taron kahirai. ranar alkiyama kana jin cikin dunkun cikin gungun wa Allah zai tashe ka cikin gungun kahirai Allah zai tashe ka har ta nuna kyama ga musulmi saka ce a to ai wannan gaba ɗaya ma bai shahi menene bai shahi lamari na musulunci ba mu je to wannan gurguwar fahimta ce ya shahi musulunci kuwa ɗari bisa ɗari don wajibi ne kare mutunci yana da shi abdarusiyatul khams ko kuma sitta kare addini kare dukiya kare kwakwalwa sannan na kare abin nan da mutunci sannan kare nasaba to waɗanda idan ya kasance kafiri ne ke mulki to ko musulmi sai da abin da ya bari bai saba ba amma ba ka duk komin ku yana iya sabawa to ashe wajibi ne kariyan waɗanda ke sannan manzo sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa'idu lahum masalatun min quwwah mai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara alkuwa din Allah ce kuwa kafirai tanadi duk ƙarshen da kuke iyawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala innal quwwata arramyu abinda Allah ke nufi da kuwa arramyu fifa. Tau Allah ya magana dunkule sai annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zo magana dunkule kuma cewa utitu jawami alkalin wannan jifa din na ɗaukan jifan bama ba mai. ko kuwa jifan duwatsu jifan kibau jifan mashi jifan kuri'a ko su ba su suke menene ƙarfinku? kuri'a ku an ba ka da kuri'a ba ka da abincewa ko kana da abincewa ni ake lissafawa ko da za a yi magudi ba ta lissafa kuri'a ba a ce wani ya samu kaza ko da ko na bugi ko da kuri'a bugi ta sai dai an lissawa cewa wani kaza samu wani kaza samu a ce karhin kenan saboda ka ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam inna innal quwwata ar-ramyu hakka da kuri'a na shi kuma ka ce a ni ban gamsu da wannan bayani ba bismillah je ka tambayi wani malamin da ka yadda da shi to saboda haka yan wa musulmi kar mu bar a ruɗe mu a jaye hankulan mu a nuna mana ko musulmin ma da ke shugabanci ko mu ba su hargata mana mun fi son da ya zan musulmi shi ne shugaba ko da zai ci amanan mu a ce wane ne shugaba Najeriya musulmi alhamdulillah sannan waje ala kalimatun lahi al'uliya wa kalimatun al hiyar sufla ko idan aka zo rabitatul alamin islami ran da aka ce najeriya musulmi ne shugaba sai a tar da tutar najeriya in aka ce tahiri ne shugaba sai a sauka da tutar najeriya a ran na an yi sheku cikin kasashe musulmi to saboda haka wajibin ne ne musa abin da muke ciki Allah ya dakatar da mu wannan zaɓe da za a yi Allah ba musulmi nasara duk dabarun da za a yi domin a wa musulmi magudi ya Allah ka tona asiri mu kuma ya Allah ka ba mu haɗin kai baki ɗaya Allah ka ba mu haɗin kai baki ɗaya waɗanda ke ciki waɗanda shedan ke raya musu wani abu Allah ka sa su rinjaye shedan su dawo cikin gungun musulmi ibadallah inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi مسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من جنكم وإنسكم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة الباقين من العشرة الكرام البررة طلحة الخير والزبير بن العوام وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد عامر بن الجراح وارض اللهم تعالى عن باقي الصحابة أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون حسنه اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين اللهم اجعلنا من الذين يوالون المؤمنين ويعادون الكافرين اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اللهم اكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤس علينا وانصرنا ولا تنصر علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر مسلمي نيجيريا على كفارها اللهم كتهم كتلهم ولا تكل عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم اللهم اجعل كيد الكفار على المسلمين في الفشل يا رب العالمين واردد كيدهم على نحورهم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإنسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وما تصنعون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على